وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فصل الكتاب نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قلت أنا شيخ wa zahabatul jahmiya ila inkar al-mizan wato yan jahmiya sun tafi zuwa ga inkari na mizani bila mustanidin qawi ba tare da ainihin madogari mai ƙarfi ba Su ce mizani ƙarya ne mai hujja ya kamata ce sun kawo hujja mai ƙarfi. to ba wani madogari mai ƙarfi a kan abin. bal bi ta'wilin wa a da ainihin tawili mai rauni kai inkarin mizani iz yastahilu indahum wazn al domin su a wajen su ya saba ma hankali mustahil ne hmm. ya kori a wajen su a auna a arar. Hmm. dai a arab shine duk abin da yake ma'anawi ma'anawi misali kamar hakuri yanzu za a iya auna hakuri kalmar hakuri kalmar magana fushi imani ina imani yake za a auna an gane su sun duba harkar duniya yanzu aka ce yanzu ya kamata mu ɗauki imanin wani mu sa a mizani yaya za a yi a ɗauki imanin wani a auna mizani ai imani a arab ne ardun ne shi muna so mu auna hakurin wani nawa ne percentage haƙurin? a ɗauka a sa a skeri a gani kilo nawa ne zai yi a auna shi yadda ake auna nama a auna nama a auna kusa kilo nawa ne to ka duba irin kuskuren da waɗannan mutane suke yi wannan wane ne zai auna wancan aikin Allah wane ne yake auna nama da ainihin da nama da su kusa da sauransu dan adam duk da duba tunda dan adam ba zai iya auna dan adam ba zai iya auna hakuri ba ba zai iya auna ilimi ba ba zai iya auna imani ba to shi ma Allah ba zai yi Allah ya iya auna imanin mutane da suke ba kaga sai kaga babban kuskure da dan adam iyarsa Allah da halitta ka ɗauka sai abin da halitta ba zai iya yi ba Allah ba zai iya yi ba an gano wani ko kaga halitta yana mutuwa Allah baya mutuwa ko halitta yana buƙatar mace kafin ya rayu ko ya biya buƙatar shi Allah baya buƙata halitta na buƙatar ɗa saboda shi gajiyayye ne shi saboda in ya tsufa ya taimake shi ko kuma ya ringa gudanar da wasu abubuwan da ya gaza a kai Allah baya buƙata an gane ko Allah yana da iko kan komai halitta kuma da shi ne akwai abubuwa da yawa da bai da iko kan su to ya zaka yi ka zo ka auna aikin Allah da aikin bawa in ka duba ka tabbas ai ba auna a Aras. ko bawa waye bai auna a Aras? bawa to idan Allah ya ce to na na yi mizanin nan zan ringa auna a Aras? ya za a abin ya sa wa hankali sai su ce ma wannan ya sa wa hankali ai ba zai yi a auna shi ba kaga irin wannan tunani yana daga cikin abin da ke halakar da mutane tsewa na taba ganin wani malami yayi rubutu yana cewa idan har an ce manzon Allah yana ba da labarin zai ba labarin dawowa annabi Isa zai ba da labarin mahadi zai ba labarin abubuwan za su faru an jingina ma annabi sifar Allah annabi an mai da shi alimul gaibi wa shahada kaga mai karamin kwakwalwa nan take zai gabu wayannan abubuwa abubuwa ne na gaibi ya aka yi annabi ya sansu? annabi ya ce isa zai dawo ya aka ya sun zai za su dawo annabi ya faɗi yakin isra'ila da za a yi a yaƙi yahudawa har su ɓoye a ita itace a nan ka tona musu asiri ta ce wannan gabaki ɗaya annabi ya ce kul inna ma ana da mislukum yuha ilayya ni mutum ne misalin ku dan adam ai bai san gaibi ba ka duba irin tunanin nashi amma ma kuma ga mutumin da yake yi a zama aure cikin sauki zai ba da amsan wannan zai amsa shi Allah ne ya sanar da shi ko wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha to irin wannan tunani yana daga cikin abin da ke halakar da mu'tazila sai su ce ma su suna da kwakwalwa amma idan ka suka duba kwakwalwan ko jariri wani lokaci zai gane raunin kwakwalwan nan a gane to da kama an aidan an yakuna indahum mizanun hissi kamar yadda sun mai inkari wai ya zama to akwai mizani wanda ido ke gani ya za ya ce wai Allah in zai auna aikin ka sai an auna cikin mizani ai Allah kawai ya riga ya san wannan kafiri ne wannan musulmi ba tare da an auna ba ko sun ce Allah ba sai auna ba kawai ya riga ya sani kawai so to mun ji ya sani idan ya ga daman cewa sai ya auna ba ya sani amma shi ya tsara maka shi wannan cewa zai auna saboda kai bawa a nuna maka ka gani irin abin da ka aikata na alkhairi ga shari kuma dai ga shi yadda yake na'am na'am mizanu musihati imal musu eh su sun yi inkari wai a ce akwai mizanin yasi wanda ido ke gani na hakika wanda zaka iya tabawa da hannu ce babu lahu kifatan yana da bangare guda biyu wurin da za a auna aikin alkhairi da na shari sun yi inkari sun ce babu walisan da kuma harshe mu'ridina lin nusus كثيرة واتو سنة بجريوا masu yawa A سيوا aga bambancin ahalus sunna da su kenan shi ahalus sunna kullun yana biyayya ga abin da yake fata cikin nasi ne inda aka ce ma Allah ya ce ko aka ce manzo Allah ya ce ahalus sunna yana miƙa wuya kawai inna ma kana qaulul mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi li yahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na kawai shi mu'mini in an kira zuwa ga Allah da manzo dan ya hukunci tsakaninsu cewa suke mun ji mun yi biyayya ko wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim bai dace da mu'mini namiji da mu'mina mace idan Allah ya hukunta al'amari ko manzo Allah ya hukunta al'amari ya zama su suna da zabi akan al'amarin su ba annabi ya riga ya gaya mana akwai mizani kuma ga irin siffar mizanin ya kamata a ce musulmi ya yi inkari ya kamata ce musulmi kai tsaye da zarar an yi magana ya mika wuya ne da sauransu amma su suna da ja da nasi idan nasi ya saba kwakwalwansu za su yi kare shi koya ne na'am قال الإسرائيلي رحمه الله الإمام الإسرائيلي الله يمزل ما يشي ويرى, ويرى البعض أن جهما لم ينكر الميزان وسنا قالن أي جهم بي إنكار الميزان با إن جهما أنكر تفسير الميزان وأي جهم يا إنكار تفسير الميزان اللي شبه دبا bi kaunihi maddatun wa alatun to shi ne kuma ala ne wato shi abu ne wanda yake madda wanda da hannu hmm. kayan aiki ne irin yadda aka aka san skeli kayan aiki ne shine bai yadda ba yahsibu biha kama wanda ake lissafi da ita kama an kara jaham an kara jaham anna Allah yujzi ala sirat yujizu ala kamar yadda jaham yayi inkarin cewa Allah yana ƙetare da mutane wato yana ƙetare da bayansa kan sirati yujizu ala sirat ibadahu yana ƙetare da bawan sa mizani a sirati fa atabiru sirat amran ma'anawiyan sai ya fassara sirati wato al'amari ne ma'anawiya abu ne wanda kawai hannu ba zai iya tabawa ba kuma ido ba ido ma bai gare shi la tisrun madiyan ba wai gada bane wanda za a iya tabawa yasiru alayhi nas wanda mutane ke tafiya kan shi amma ka tambaye shi ba zai kawo ma nasi ba zai ce ga hadisin da ya ce haka ba kawai zai yi magana ne da kwakwalwa kawai su duk mutane da gaba ɗaya ba sa mutunta nasi suna mutunta kwakwalwar su fiye da yadda suke mutunta nasi inda ga mutum yana mutunta kwakwalwar shi fiye da nasi to wannan mutum ya yi hasara a gani ai da ka shine asali da ba za a turo manzo ba ko turo manzo da aka yi ya nuna ce na ka na da rauni sai aka turo don a inganta ma ka eh inkaruhum azabul qabr wa inkaru shafa'a sannan su kuma yan jami'a suna fa inkarin azabar kabari suna inkarin ceto ankara jaham bin safwan azabul jaham bin safwan yayi inkarin azaban kabari wa munkirin wa nakira yayi inkarin munkar da nakir na'am wa qala laysa yaqul alaysa yaqul la la yazuquna fi al-maut illa al-maut al-ula ashe Allah ba ya ce ba za su tsakani mutuwa sai mutuwan farko ba ai mutuwan farko ne kawai za su tsana daga nan ko babu wani mutuwa kuma وقد رفض جهم النصوص الشرعية من الكتاب والسنة الصحيحة حقيقة جهم ya yi watsi da nassoshi na shari'a na kitab da sunna ingantattu wanda zo mutawatirai allati tuzbitu azabar qabr wanda ke tabbatar da azaban qabari na'am wa tabi'ahu sai mutazilawa suka bi jaham a cikin wannan fima bayan haka ta mashiyar ma a fikirati al-mantiqiyya wato tafiya tare da tunaninsa na kwakwalwa hmm. fi anna Allah ta'ala lam yakul aljanna wa arba'at shi dalilin shi kenan Allah bai halarci aljanna da wuta ba yanzu nan gaba ne za a halarci aljanna da wuta kun gane wannan ko hmm. to idan an ce za kanat aljanna wal nar wa ma makanu sawab wal iqab idan ya kasance aljanna da wuta alhali su ne wajen lada da azaba la yuqul al-abad iya zama har yanzu ba a halarce su ba fa kaifa ya hisab to da ba a halarce su ba ya za a yi hisabi a uku wa ma yastabi'u uku. da abin da ke bin shi na lada da azabar kabari ya za a yi a uku wannan shi ne tunanin jihar bai rauni wanda ko mutumin da bai yi karatu zai iya bashi amsa a kan shi namu eh. ji amsa da za a bashi halin matsalolin su ba sai dai kawai wanda aka samu aka gani abin da ke kwakwar zuciya yana da yawa eh. akwai abin da suke koyewa ga mutane amma abin da ya bayyana kawai shi ne wannan ana ga jami'a da mutum da su yi tarayya gurin a nan gurin eh. ana kafa jami'a ba mutum akwai wanda suka yi zaɓaƙen su jami'a sun yi kare Allah gaba ɗaya gaba ɗaya eh na'am نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم المعوض الخامس معوض إلى بير في طلب العلم في السجن واتو سكشي dangane da neman ilimi a cikin ƙuruciya. Min al-asbabil al Daga cikin sabubba masu taimakawa wajen neman ilimi wa tahsilihi da kuma samun ilimi munzu sigar. Wato da samun ilimi tun ƙuruciya. Na'am. wal ilmu fi kan naqshi fil hadari shi ilimi a cikin kuruciya kamar zane ne akan dutse ko hmm. in an yi zane akan dutse goge shi da wuya ko to yaro in yayi karatu tun yana karami to karatun nan bai ya fi tasiri كما قال الإمام الحسن البصري كما ين الإمام الحسن البصري يبقى الله يبصر هما فيما رواه ابن عبد البر عن في جامع بيان العلم ابن عبد البر يروي تو أغريشي a cikin littafin jami'u bayanin ilm wa fadlihi wa isnadu hasan isnadu shi hasan ne innal insana la yaghbitu unasan asdar minhu sinna lalle mutum yakan yi sha'awa yakan yi sha'awa wasu mutane wanda sun fi shi kuruciya ga shekaru wa akbar himmatan kuma sun fi shi girman himma ma wa hum tahassalu ala ulumin kasira ala ulumin kasira su sun samu ilimi mai yawa hmm. na'am yaqbilu haula'i eh za ka yana ta sha'awar yana mula'ika na'am ويتحرس ويتعثر على أوقات على أوقات ذهبت yana bakin ciki yana nadama akan lokutan da suka tafi daga rayuwansa. lokuta da yawa sun tafi daga rayuwarsa kuma sun kubuce yana bakin ciki akan wannan wala ta'udu abada kuma lokutan nan ba sa dawowa har abada idan lokaci ya tafi har za ka fi nan. sai za ma kabura idan har ya ga ya tsufa wa kasurat ashgalu kuma ya zamanto shagulgulansa sun yawaita wa kasurat tawarik alayhi kuma abubuwan da suke afko masa sun yawaita abubuwan da suke masa na musibu da shagulgula sun yawaita a gare shi ana al-lail wa atrafan nahar lokacin dare da lokacin yini zauka zinu sai kwakwalwar shi yayi rauni na'am wala yastati'u an yahfaza uluma zaka cewa ba shi da iko ya haddace ilimi ya yayi rauni bai iya haddace komai saboda damuwa duk sun cinye al'amura kama yahfazuhu min qabl kamar yadda yake iya haddacewa a da yanzu bai iyawa لكثرة الأشغال والأحزان saboda yawan shagulgula da yawan bakin ciki da damuwa wal mas'uliyat da yawan ainihin nauyi idan nauyi ya hau kan mutum baba baba kawo kawo kuɗi a sai kaza baba za a je asibiti baba kuɗin gida akwai kuɗin haya kuɗin wuta kuɗin kaza kuɗin makaranta an koro mu yana zaune ya fara tilawa ta ce an koro mu gaba ɗaya ce ba da makaranta sai ga abin da ya haka shi ya zube ko abin da ya baba muna jin yunwa to wannan kuma kuma ana jin yunwa kuma azuba ko kwabo ya za a yi hadda zai yi ko to duk irin wayannan matsalolin da suke tasowa a ce ya ba lafiya mahaifi ba lafiya kaza ya faru kaza ya faru to irin wayannan fitintinin suka sa mutum da abin da ya sani biyar ya zube eh. ولهذا قال البصري رحمه الله saboda haka alhassan albazari yace Allah ya bazara ma fi ma sabaka ce abin da ya gabata talabul hadis fi sigari kan naqsh fil hajar yace neman hadisi cikin kuruciya kamar zane ne akan dutse lillahi darru umar radiyallahu anhu inda ma Allah ya albarka ga umar radiyallahu anhu lokacin da yake cewa tafaqahu qabla ku koyi ilimin fiqhu kafin a shugabantar da ku ba kafin a baka shugabanci a ce kai ne limamin juma'a kai ne shugaban kungiya kaza na ƙasa ha to tun kafin a baka wani mukami ka nemi ilimi in ba haka ba zai zama to shugabancin ne tare da kai amma ba babu komai na batan gane da ana yin haka kaga mutum da shugabanci mai girma amma kuma bai san komai a cikin addini ba sai kaga ainihin mabiya duk zan rera shugaba sai su gane shugabancin na je kana yi ka ne kawai domin duk shugabanci shugabanci na bangare na ilimi ya kamata sai ka fi kowa ilimi in an jagorantar da kai abin da ke da alaka da ilimi to ya kamata sai kai ne kan gaba in ko ba kai ne kan gaba sai ka tsaka da tawazu to wannan duk shugabanci kun zai haka Allah ya ba mu shi amma dai ku ne dai ku ne ne yi dole dai dai ka dinga neman mutane su yi hakuri su ne kalmar shugabancin ka Allah ne baka amma su ne dai za su taimake ka kaga wannan an samu mutum ne ma mai tawazu mai ikhlasi wanda bai da shi zai ta faɗa da ilimin ne ce an zo da sababbin abubuwa mu abin da muka sani da qawaidi kawai muka sani amma an zo da wani abu ahalari a shimawi da wayi da zo kazan bala'i ne bala'i hatta ma karatu zai ce a tsaya da inda ake da wai har yanzu ba yi karatu ba mu tsaya daidai inda nan karatu kuna so kawo mana ilimi mai yawa mutane har yanzu su gane karatu ba wato yana so shekara goma ana nan kan abu ɗaya saboda shi bai yi ba yana so kowa ya mutu haka nan saboda idan mutane suka yi karatu suka waye to shi zai zama ba kowa bane shi ana shi tunanin Allah shi yayi ذكره البخاري تعليقا مجزوما امام البخاري يا ابو سعد تعليقا مجزوما به yi jazam da shi a cikin littafin da kitabul ilm babu al-iqtibat wato hasada a wajen ilimi da hikima hasada mai kyau kenan irin wannan ka yi sha'awan kai ma Allah ya baka ilimi kamar na wani ko Allah ya baka ilimin da ya fi na wani ala abu abdullah wa huwa imam ina ga kamar an yi mutuncin nan ba Thank you. <laughs> ƙarƙarar zuwa ba idan suke janyo ayar zan yi maneji haka ɗan zan haɗa da wasu labari aka ɗan zauna su ce ai na tuna lokacin muna gari kaza kaza ya faru san ba da labari sun haɗa da ayar suna ɗan yin maneji wani aiki ya su iya dawowa bayan kuma su nemi karatu wani zai baka labarin ka ya ci ba da biyar zai ɗauko ayar haɗa ya zama shehi wani da gaske wani ma har labarin ƙarya zai hana sai ga karanta inda yake samu labarin shi kaɗai ke samu labarin sauran jama'a ba su samu labari na'am alaikum salam ba hadisi annabi hadisi bai inganta daga annabi ba hadisi bai inganta daga manzo Allah wannan hadisin kana nufin hadisin hibzul gulamu sagir kan naqashi fil hajar wa hibzul rajul ba'da ma yakbur kal kitaba ala ma wannan ba hadisin an bai inganta daga annabi ba abin da ya tabbata hikima ne daga mangarin malamai mai kuma da hasan al-basri shine abin da ya tabbata kamar yadda yazo cikin kewa alamin nubala na imamu zahabi eh, na'am na'am وروى مثلها ابن المبارك an auzai yawa ibn mubarak ya ruwaito misalin daga imam al-auza'i na'am wala raiba anna al-akhdh min as-suhuf babu shakka cewa karban ilimi daga littafi bil ijaza ko karban ilimi da ijaza ya kaufi kalal to aibi yana aukuwa cikin sa hmm. mutum yace an bashi ijaza kaza musamman ma a wancan zamanin haisu lam yakun ba'du nalqatu shukatun wala shakal a wancan zamani wanda babu a zamanin da da ya'ul da ta'ul da nunun wani biyu kama ina ka yi rubutu kawai ana ana ana ja ne haka kai ne zaka fi karatun ka duba ya'ul da ya dace ko ta'ul ko waye zaka sa to sai ka ga a nan sai mutum ya yi kuskure habbatun sauda sai ce hayyatun sauda an ce habbatun sauda shifa'u min kulli da an gane wannan habbatun sauda waraka ne da kowane ciwo shi wasu ya ce hayyacin sauda shifa'u min kulli da macijiya baka waraka ne daga kowane cuta kaga sai zo ya hada magani da bakin maciji an gane ya hada ya sha ya mutu kaga saboda ba a ba digo da a ce wannan zamanin mabannan da za a yi zai mafi yawa wanda ilimi ya riga ya nisa sosai babu ilimin akwai karancin fahimta na addini an gane wannan ko To musamman wancan zamanin babu ɗigo ba wasari mutum shi zai sa ɗigo shi zai sa wasari da kanshi kaga ba ƙaramin matsala bane hatta qur'ani da ba ɗigo ba wasari an gane ko na'am وتتصحف الكلمة فيما يحيل المعنى wato sai kaga kalma ta canza kalma ta karkace da abin da ke canza ma'anan ma'anan zai lalace gaba daya wala ya kawo misali zalika fil akhri min afwahir rijal wato irin wannan baya aukuwa dan mutum ya karbi ilimi a bakin malamai ko in ka karba a bakin malamai za su karanta da kai abin yanda yake habbatu sauda ne ba وكذلك الحديث وكذلك الحديث من الحرز هكذا حديثي دغ هردا تحديث بايد حديثي دغ هردا shi ma kuskure yakan faru ya zama to mutum kullum da hadda shi yake bada hadisi sabanin ruwaya zai duba littafi ya karanta ko da ya hadda shi ya ringa hadawa da littafi ko qur'ani ne mutum kullum da kai yake akwai matsala ko da kai mahaddaci ne ka ringa daukar qur'ani wani lokaci kana dubawa dan wallahi wani lokaci qur'ani zai baka mamaki za ka yi ta karatu ka dauka daidai ne sai wata da kawai sai ga iko iko Allah Allah ya nuna ma a shi akwai wata da kana faɗa ba daidai ba kaga ƙwararre ne ba to ɗalibai sun ga ƙwararre ne kai za su tsoron gyara maka za su ɗauka wani salo ne na karatu ko wata ruwaya ce misali an gane kana yin ƙira'a kana faɗin wani abu sai ɗalibai su kyale ta kun san ne ba yana so ne ma mu yi magana yi mana kasa kasa kun san halin malam yanzu wannan kalmar da ya faɗa in nan Ya yawaddu al-mujrimu an law yaftadi min azabi yawma idhin bibani yana ina has azabi yawma idin tunda a ka'ida kaga zai zai doka shi kamar daidai ne azabi yawma idin bi bani kuma iran hafi da nasu kila kila ko wani hafsu ko sani ba a gare izafa ya min azabi yawmi idin bi bani to ire-iren wannan yana iya faruwa kaga mutum yana sai kuskure bai sani ba sai wutar yana duba sai idan shi Allah ya nuna mai sai gani ko akwai wani yana? ya ce makka ya kuma makka ne ga sha'ayi ka gani lallazi bi makkata mubaraka wa gudan lil alamin sai ce za'aman lazina kafaru Allah yi ba su kamar kuma ba sauraro ba ɗalibai ɗaliban Qur'ani suna nan suna ta harbi a ba gane ba wannan shi ne amfanin karatu ta littafi an gane ko da kayi hadda wani lokaci ka dinga ka dinga muraja'a da littafi yana taimakawa na'am na'am min kitabin muharrir daga littafin na mai suna muharrir انتهى نعم ولابن ابن خلدون مبحث ابن خلدون yana da wani bincike mai tsada kan wannan matsala kama fil muqaddima kamar yadda yake cikin littafin shi muqaddima lahu nashi wal ba'dihi da kuma wasu suka suka ce mallam yushafi aliman bi usulihi fa yaqinuhu fil mushkilati zununu duk mutumin da bai yi baki da baki da malami ba wajen usul din shi bai zo na wajen malami ya yi karatu baki da baki ba fa nuhu zunun wato yaqinin sa kamar zato ne a cikin mushkiloli hmm. idan mushkiloli suka taso abin da yake ganin yaqini ne to zato ne in dai ba a ga malami ya yi karatun ba Wakana abu hayyan kasiran ma ya kasance abu hayyan al-mufassir al-lugawi hmm. wato da yawa yana rera wake yana cewa yanzu al an annal kutuba ya haƙi. أن الكتب تهدي أكا فهم لإدراك العلوم وما يزال الجهول بأن فيها كوامل هي رزق أكل الفهيم إذا غمس العلوم بغير شيء دللت عن اجتهاد المستقيم وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أذل من توم الحكيم نعم يظن الجمهور wato wawa yakan yi zaton annal kutuba tahti cewa lalle littafai suna shiryar da akha fahimi ma abocin fahimta da idrakul ulumi ga riskan ilimin muka wa ma yadrul jahul wato shi jahili bai sani ba bai anna fiha gawamid cewa a cikin littafai akwai abubuwa masu zurfi hayyarar akalar fahimi da ta rudar da hankalin mai fahimta a gane akwai matsaloli masu zurfi da suka rudar da hankalin mai fahimta dole sai ya koma zuwa ga malami idan kan idan ka nemi ilimi ba tare da mallam ba za ka bace daga hanya mai kake in ka nemi ilimi ka nemi shiriyar malam ba za ka ɓace daga hanya mai kake wacce ka bisu umuru alai al'amura za su rikice maka har ka zama to ka fi ɓacewa fiye da tauma mai hikima hmm. shi tauma ta saddaka bil banati ala rijalin yuridu bi zaka jannatin na'imi yayi sadaka da yan mata ga mutane yana nufin aljannar zama da shi wato shi tauma din mutum ne wanda Allah ya bashi iya magana da hikima sai mutane suka ɗauka babban malami ne shi in malam zai yi bayani shi zai yi bayani shi ne malam an gane ce ai to na Allah ya bashi ilimi an gane amma wata rana yadda jahilci shi ya bayyana sai tauma ya zo ya ce jama'a yaran ku ga sanan suna zaune ba sa aure me ko abin sa ce sai an kawo sadaki din a ringa barin sadakin a ringa ba da yarinya sadaka sai a shiga aljanna kaga wanda yake jahili ma zai ƙara zai ka ta ba hikima ce tun malaman Najeriya nan babu wanda ya gano matsalar da ya sa ba a ba auren 'yan mata sai tauma tumanin sun sauki da iyaye suna yi ko a bada sadakin bacci kada komai ya abin an gani? to shi ne kaga malamin ka ce to wannan jahilci ya kai intaha bari a tona mai asiri shi ne malamai suka fara mai rudut amma da malamai suna jin tsoron tauma bai san koyo ba kuma hikimar shi sa ana jin tsoron a mai raddi eh shine wani malami yake mai raddi cewa qala hibarul hakimu tauma law arfafa dahar kuntu arkahu li'annani jahilun basitu wa sahibi jahilun murakkabu wato shi ainihin jakin tauma din shi kanshi sai da kuka yace law arfafa dahar kuntu arkahu da zamani yayi adalci ba ni ya kamata ya hau ba ni ya kamata ya kamata ya hau shi ne li annani jahilun basir domin ni jahil jahilci na mai sauki ne ban sani ba zan ce ban sani ba amma wa sahibi shi wannan mai hawa na jahilun murakkab ne shi jahilci ne wani kan wani wani kan wani akan shi ina a ki ya gano cewa ba mai hawan shi bala'i jahili ne sosai kaga wannan ne Allah shi kiyaye a an daɗe yana mai ilimi wa zuru kuma da zarar ka samu ka tara gauga'u dai a shi wasa ma ilimi in ma in kai magana a ce ma hasada kana hasada ga malamai ne kaga Allah ya ɗauka shi ko kuma kuma dukan tsiyama in su daina ka shi mun ga kana zaka mana magani to za mu maganin ka kai ka so ba malami bane amma ba yadda ka iya da su biya kun kuskure ne insha Allah ba za a ƙara ba na'am mujmal jamaa rahim dukhul fi din kulli ko na kuma baki ilimin boko duk zakin ba da za ka iya shiga shi ba an san baka iya ba kawai amma ilimin addini ne wallahi sai mutum ya daga mutum ya ta abin da ya gara bakar abu kuma yana nan yana ta cin kasuwa shi wancan ba a samu yi. Eh. na? kuma kaga yadda matsalar yake tafiya shi maganar boko za a ce wa kai pro ne an baka wannan matsalar kai ne za ka yi magana kan wannan abu amma shi addini tunda dai wani zai karatu a gida kuma ba wannan ba wannan grade din ko ba kawai shi ma sai ce shi ma shi ne to abubuwa dai gashi na gaskiya amma ya sani a musamman wannan zamanin ba, shi ne abin ya lalace ma yanzu ana mutum na zama doctor da professor bisan komai aka iya bakwai shi ba wallahi kuma suna mu majunan su kara ko sun san ba ta sani ba zai su kare ka dan ka zo ka kawo dan ka yi kuskure ba su rama asiri ba ka za a tafi kai ta shirman ka نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الدخول في الدين كله daga cikin khususiya na ahlus sunna hmm. abinda ahlus sunna suka kadaita da shi banda sauran kungiyoyi wato shiga cikin addini duka su ahlus sunna sun shiga cikin addini ta wajen aqidan su wajen ibadan su wajen mu'amalan su komai sun shiga musulunci duka ah, wal imanu bil kitabi kulli da kuma imani da littafin Allah duka duk qur'ani gaba ɗaya ahlus sunna sun tattaro shi sun yi imani da shi sabanin sauran yan bid'a wa yu'minuna bi nususil wa'id ahlus sunna suna imani da nasosi na wa'azi duk nasi wanda yake da alaka da wa'ad sai Allah Allah suna sun yarda da shi inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha duk irin wannan nususun qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim a gani ayoyin da suke magana akan wato alƙawari Allah ya yi alƙawarin aljanna ga mutanen kirki to duk irin wannan ana kiran su nususul wa'ad kamar misalin kuma a irin ayan nan da ke cewa za mu kawo misali da wannan ayan da ke wani ayan za mu kawo misali cikin sauki wanda ke yana nuni a akan wa'adi إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كان لهم جنات الفردوس نزلا إلى إلى وين آيوي da suke magana kan wato alƙawarin aljanna ga mutane ahlus suna sun yarda da su haka nan hadisai man qala la ilaha illallah dakhala aljanna duk wanda yace la ilaha illallah ya shiga aljanna ya gama daga irin wayannan nusus suna nuna mana wato Allah ya alƙawarin aljanna ga mutanen kirki misali da kuma hadisan nan da zasu nuna duk wanda ya karanta ayatul kursi la yamna la yamna'uhu min dukhul janna illa al-maut babu abin da zai hana shiga aljanna sai me sai mutuwa kaga to an ce kawai da zarar mutum ya karanta ba abin da ke hana shi kaza kaza a ce kuma duk mutumin da ya karanta kaza wato zai zama to zai samu lada kamar kumfan teku kamar ambaliyar teku wata wani ta shiga aljanna saboda kare a ah, wannan wuta ne na mage wuta ne wata mace ta shiga aljanna saboda kare ana ta shayar da kare to ire-iren wayannan nusus din sai ga ana su nusus na romo-romo za ga aljanna kusa in hmm. ah, innaka law ataita law ataita ni bi qurabil ardi khataya thumma laqita ni la tushrik bi shay'a la ataituka bi qurabiha maghfira da ka zo min da cikin kasa na kurakurai ka zo baka shirka da ni da wani abu ba zan zo ma da cikin kasa na na gafara to ire-iren wa'annan nusus ɗin da hadisin mu'az bin jabal din nan na da annabi ya ga ya mu'az atadari ma haqqul lahi ala ibad wa ma haqqul ibad ala Allah ala yace Allah wa rasulu a'lam haqqul ibad ala Allah an abu abudu wa la yushriku bi shay'a wa haqqul ibad ala Allah Allah yu'azziba man la yushrik bi shay'a haƙƙin bayi akan Allah shi ne Allah ba zai yi azaba ba ga wanda bai taɓa shirka da shi ne wani abu ba hmm? shi ma mu'azu da ya ga roman yayi wa yace afala ubashirun nan?" ala la tubashirhum fa yastakiru kaga to duk irin wayannan nusus da ana kiransu nususul wa'ad a gane nasoshi na romo romo to ahlus sunna sun yi imani da irin wayannan nusus din akwai kuma nususul wa'id a gane can wa may ya'silaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada nasi ne nabi na wa'id sai kacewa duk wanda ya sawa ma Allah da manzo yana da wutan jahannama wato suna da wutan jahannama suna da wama cikin ta har abada da kuma irin nassin nan na la yadkhulul janna namam mai annabi banci baya shiga aljanna da kuma hadisin nan la yadkhulul janna man kana fi qalbihi mithqalu habatin min kibrin duk wanda yake da gurgurun ƙwayar zarra na girman kai bai shiga aljanna da nan zo wa amma lazina fasaqu fa wa wa'un nar amma wa'anda suka yi fasikanci makoman su wuta ko sai kuma wanne wa mai yaqtul mu'mina muta'ammidan fa jazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allah su wa'annan nusus ne na wa'i daga sai ya zamanto yan bid'a sai suka kaskashe biyu sai wasu suka yi riko da nususul wa'ad kawai suka tsaya wasu suka yi riko da nususul wa'id suka tsaya masu riko da nususul wa'ad su ne murji'a masu cewa saban Allah baya cutarwa in dai akwai imani a zuciya duk wani nasi wanda kaga ya zo yana magana cewa wata ta shiga wuta saboda magi to kafara ce an gani, babu yadda za a yi musulmi ya shiga mai wuta jizu saka duk wani aya da ke maganar shiga wuta kawai kafiri ne wannan wannan shi musulmi asalin shi kawai tunzulubin da ya kawai dan aljanna ne saban Allah baya cutar da shi a bangare daya bangare na biyu kuma ce kai duk wani saban Allah da mutum ya yi kawai wuta za shi kafiri ne shi wannan shi ne ainihin ƙa'ida na khawarij su kuma sun yi riko da nususul wa'id ne kawai a gane duk wani nususul wa'ad suna kare ta shi ne kai tsaye An kuma zai yi su yi tawili su yi tawili shi amma ahlus sunna suna haɗa guda biyun gaba shi daya a gane duk mutumin da ya faɗi kalmar shahada zai shiga aljanna da sharadin ya cika sharadin kalmar shahada bai yi shirka ba bai yi kaza bai wato ya bar shirkan da yake kuma ya yi aiki da abin da kalmar ya kumsa a gane za su ɗauko wannan nasi da wannan nasi su haɗa waje ɗaya wata mata ta shiga wuta a wata mata ta shiga aljanna saboda saboda kare shikenan ba kalmar shahada ko akwai kawai ita tana bautan gunki ne kawai da ta shayar da kare kawai ta shiga aljanna kaga akwai sharadi na shiga aljanna shine tauhidi in babu tauhidi ba magana aljanna to irin wannan za su ɗauki wannan nassi da wannan nassi sai su haɗa sai su fitar da hukunci suna aiki da dukkan hadisan kowane hadisi akwai inda ake aiki da shi ne a wasu yan bidiya ɗan sun gagara sai su ƙaryata wanda ba sa so su tabbatar da wanda suke so shi ne malam yake nuna mana a nan wajen su suna imani da nususul wa'i duzu wa'ada na wa'i gaba daya wa bi nususul isbat kaga menene amfanin nususul wa'ad kwantar da hankalin mumini kada ya ɗeba tsammani daga rahaman Allah shi wannan na wa'i fa wato tsoratar da shi daga azabar Allah kada ya saki jiki ya shantaki domin in iya zama to ana gaya mai na wa'ad kawai zai ɗauka kawai shi dan aljanna ne to in yana jin na wa'i kawai kuma zai ɗauka shi dan wuta ne Za ka haɗa guda biyu zai zama to yana bauta ma Allah bainar khawf war raja an gane yana bauta ma Allah tsakanin tsoron tsoron azaba da kuma kaunar rahama sai zama to yana tsaka dashi ha shi ne amfanin duk kai aiki da duk guda biyun gaba daya in ka dauki guda ɗaya ka halaka kawai ha in mutum ya dauki nususul wa'az sai zama to mai girman kai kawai shi ta aljanna ne to da rai an gane kawai yana yana baka shi aljanna kamar yadda sufa yake cewa ai duk mutumin da ya halarci wannan maulidi wallahi dan aljanna ne ko ba yana zai mutum yana tijariya shiga wuta suka ce suka ce wutar da aljanna na gidansu ne kaza mutum gashi nan shi kanshi ba wallahi shi kanshi gobe kiyama sai yayi ba zai shiga aljanna ba in ma zai shiga to wajen da yake sakin aljanna kawai wa sa kawai yana raba ba muridan shi da sauransu to irin wannan irja'i kenan yi riko da nususul wa'ad a rubutu da shi sannan wani kuma zai zama to kullum cikin tashin hankali yake ai aljanna ba mai shiganta kawai ai a cikin mutane miliyan da wuya mutum ya shiga aljanna kullum ya tada hankali kuma sai ta kawo nusus na sabon Allah an yi wuta wani ya shiga wuta wani kaza bala'i tashin hankali to sai ga mutum ya ce to tunda ba magana aljanna ga mutum ma me amfani ya wahala duniya ma ta ishe shi ma an gane kamar ka hada guda biyu kana jin tsoro kana kamar za ka rubuta jarabawa ne ai kana nan jarabawa ne in Allah ya zama shi amma ina jin tsoro kada kana akwai dan kwanciyar hankali da a ce kwata kwata malami ya gaya ma wallahi ba za ka taba iya mathematics ba har abada duk bala'in ka wannan ma na da wuya wallahi ba za ka taba iya shi ba ai ba wata bane ku duka wahala ku sai da ne karatu karatun masu ɗalibi zai fi shi kenan kawai da zarar ya ga malam ma zai bi ta windo ruga guje ya bari amma malami yana ɗan nuna ma yana da wuya amma fa sauki gare shi ka san formula sai shi kenan very simple bar ku gari sai dan kawo wani darasi mai ɗan sauki yana dan kafin ka ankara sai dalibi yana shiga yana shiga ai iya yanzu a babun ɗauka an ce a zaɓi guda ɗaya cikin su in an ce a zaɓa wanne ne mu zo gido wannan ya samu kamar murji'an za a iya cewa eh, sun fi sauki saboda gwara ya kuskure a kan a tura mutane aljanna da waje da su wannan ka'ida ne gara kuskure da a tura su aljanna da a waje da su sai na bangaren kushin murji'a sun fi sauki ko murji'a zai tara mutane da yawa a masallacin shi da yan wiwi da karuwai kuma zai ce kowa ya zo da wiwi ba komai karuwa su zo a zo da yan mata da saurayi duk a zo a cikin masallaci ana rungume rungume masallaci yana ana karanta sahih bukhari shi ba kuma insha Allah kan ku ci gaba ai ba matsala bane ko matsalar shi ka ku zo ai karatu da ku cikin wancan zai yi ta koran mutane ne kowa kafiri ne a wajen shi ya kafirta wannan ya kafirta wancan ya kafirta wancan sai masallaci waye gari shi kadai ya rage kila na gaba ya kafirta kanshi an gani Allah shi kiyaye na'am wa bi nususil isbat da kuma Nasoshi na isbat ahlus sunna suna imani da nassoshin da ke tabbatarwa a gane ko a wa bi nususil wa da kuma eh, nususil isbat li sifat wa nususil tanzih da Nasoshi na tabbatar da siffofin Allah da Nasoshi na kore wato na tsarkake Allah wato abin nufi a nan wajen akwai nasoshi wanda suke tabbatar ma Allah sifofinsa akwai kuma nasosin da ke tsarkake Allah kamar laisa ka mithlihi shay'un wa huwa samiul basir wanne ne nasi na isbat wanne na tanzihi anan kaga wa huwa samiul basir shine nasi na isbat anan wajen wa huwa samiul basir ya tabbatar ma Allah sifofin shi na kamala laisa ka mithlihi shay'un nasi na tanzihi ya tsarkake Allah daga siffar da bai dace da shi ba babu wani abu kan misalin Allah ahlus sunna sun imani da duka bangarori guda biyu kamar su yan bid'a akwai misalin wanda sun yi imani da sosai na isbat ne kawai su ne mushabbiha Allah yana da ido sai su ce irin nawa Allah yana da hannu irin nawa Allah yana magana irin nawa Allah yana da kafa irin nawa sai zama to suna tabbatar da nan sun hasuna guluwi akan shi a gane amma kuma su din nan ba sa tsarkake Allah suna tabbatar ma Allah da nafsi na kamala amma ba sa tsarkake shi daga kamanceceniya da halitta sai su tabbatar da siffar amma ba tanzihi ya suke yi Allah yana ji kamar yadda muke ji Allah yana gani sai suna haka yana gani kamar yadda muke gani Kana sun tabbatar ma Allah da siffa amma tanzihi ba ba babu a gani su wa'annan yan ainihin jami'a Allah baya ji Allah baya gani Allah baya magana Allah ba shi da fuska ba shi da kaza wai su anan suna tanzihi suke yi kokarin suke su tsarkake Allah daga abin da bai dace da shi ba sai suka kore siffofin kuma gaba daya nan wannan ko kaga suna wato sun ga wayancan sun ce Allah yana ji yadda muke ji su ce subhanallah Allah yana gani yadda muke gani subhanallah ya ce aka bai Allah ya ce laysa ka mithli shay'un shi Allah baya ci kaga to wayar so iya cin su Allah baya ji baya gani ba shi da fuska ba shi da hannu sun kore ba Allah su sifofi na kamala gaba wasu su babu Allah ne ma ka duba ko to kaga har ka duba yadda suke in ka ce Allah ya daidaita akan al'arshi kamar yadda na zo na kan kujera na wannan sha'uz bil auna arne ne Allah kwata-kwata bai daidaita kan al'arshi ba sai yi tanzihi shi su Allah su gane kan ce musu wannan ne kuskure a Allah wayannan sun ce Allah yana sama al'arshi kan sabji to sun yi daidai amma kamar yadda muka zauna kan kujera wannan kafirci ne an gani da kun ce Allah ya daidaita kan al'arshi amma ba irin yadda halitta ke yi ba mun haɗa tsakanin mai isbati da kuma mai tanzihi Allah yana da fuska kaga magana mu yayi kama da na yan mushabbiha amma ba irin na halitta ba ya sa amana su kaga mun hada da nususul infaq da tanzih Allah yana ji amma ji ba irin na halitta ba wannan ayan mun hada shi laysa kamithlihi shay'un huwa samiul basir to su ahli sunna suna tabbatar da nasoshin gabaki daya nususul tanzih da nususul isbat a gano wannan ko kamar sauran kungiyoyi sukan tabbatar da abin da ya musu daidai ne su kore abin da ya musu daidai a gani allazina yanquduna ahada allahi min saƙi mithaqihi wa yaqda'una ma amara allah bi an sala. Allah ya ce a haɗa nususul wa'ad da nawa'i sai su raba nususul izba da na tanzi sai su raba wa ahli sunna mu ne muke hada wayar allazina nuna ma amara allah bihi an sala. ahli suna kenan su suna sadar da abin da Allah ya ce su sadar ba sa rabe shi Allah shi taimake mu insha Allah hmm. wa alaikum assalam na'am eh an samu da da yawa kuwa an samu da kawo tashi kinan misal idan mutum yana karanta haka islamiyya irin wannan tafsirin eh, da duk Eh, irin wannan tafsilat ɗin irin wannan na ɗalibai islamiyya misali eh. Eh, za a ci za a ci gaba da musu irin wannan tafsilat ɗin sosai saboda a shiga wannan ɗin suke nan kuku tun da kai an ba ka kurin da karatu ne da irin na nizam tukunin da karanta ya fasa na ƙaruta ba dole malami dole ya zo ai maganar wani bai fahimci ma yadda ba zai yi abubuwan bane a dole na matsayin kan malami sai ka har su kai tafsila in ba tafsiri to akwai matsala to tuna kenan ai fa alayka bil tafsili wat tabyin fal itlaq wal ijmal duna bayani kar afsada hadha zaman inda za a dinga saki magana ba bayani ai zamani sai lalace eh bai da nauyin zai tafi da siya malamin sai shi gama ma littafin bai wani misali to amma misali da zai iya sa lokaci ya shi lokaci sai da yara su ɗauki cikin lokaci su mai shi ma a littafin shi ke nan da ya da نقرا الانبياء ما بشر نقرا الانبياء زي منتي بما يزن منتي يكون الله يجعل ألف بن مالك نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وبهذا يظهر لك ما في كلام المصنف da wannan ne abin da ke cikin maganar mawallafi ke bayyana gare ka min al ifham na irin yanda ya rufe magana fa innahu lam yubayyin annahu mata saluha ma ba'ada al damir domin bai yi bayani ba gare ka cewa duk sanda abin da yake bayan damiri ya dace ya an ya kula sila ya zama sila to ba a ba a shafe shi duk sanda abin da ke bayan damiri ya dace ya zama sila to ba a shafe shi sawa'un akana damir marfu'an aw shi daidai ne damir marfu'i ne ko mansuban aw majruran wa sawa'un akana mawsul ayyan shi daidai ne mawsul din ayyu ayyu ne am ghayru ko waninta bal rubbama yushiru yushiru zahir kalam kalami kai zahirin magana shi ma yakan yi nuni bi anna al hukma mahsusan bi damir cewa hukuncin ya keɓanta da damiri ne marfu wa bi ghairi ay min al mawsulat kuma abinda ba ayu daga cikin asma'ul mawsulat لأن كلامه في ذلك دوم مغانا شيء أكن هكري والأمر ليس كذلك ما الأمر يبقى كما يندم أن يفعل أبني أنا وجه والله يوزف ما عي a ba a shafewa tare da ayyu wala ma ya ko tare da ta waninta mata salaha ma ha. duk sanda abin da ke bayan ta ya dace ne an ya kula sila ya dace ya zama sila kamar yadda ya gabata nahu ja'a allazi huwa abu mutalik qala ja'a allazi huwa abu mutalik wato ya shi ya zo wanda baban shi mutalik ya ga wannan huwa din ya zo hmm. in an cire shi ba za a gane ba na ce ja'a allazi abu mutalik babu wanda zai gane an cire huwa to duk sanda ya zama to in an cire damiri ba za a gane ba to cire shi baya halarta. wani yujibu ne ayyuhum huwa abuhum mutalik har wannan huwa din yana ban sha'awa wato a cikin zuwa ne ne baban shi yake tafiya ya tafi kaga na ce yujibu ne ayyuhum abuhum mutalik waye zai gane jimla zai iya tabbata to inda jimla zai iya tabbata ka gan shi garau kawai ba cire komai ba to bai halarta a cire din وكذلك المنصوب والمجرور mansubi da majruri shi ma kazalika ya zo min wannan wanda na buge shi a gidansa alladhi darabtuhu fi dari wa marartu bil ladhi marartu bihi fi dari wa yujibu li ayyuhum fi dari wa marartu bi bihi fi duk wannan gaba ɗaya in har aka duba karina karina ya nuna in an cire ba za a gane ba ka cire amma karina ya nuna in an cire za a gane abin da aka cire shi kenan masha Allah an yi karatu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك 是的。我去买了一根马扎，